Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana safiyar yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda tahir Amin ya fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryar masu saurare wanda Hassan Barka zai gabatar.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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. amurka ta amince da cewa ƙasar ukraine tana da makaman kimiyya wa'anda pentagon ta gina iran ta ce za ta buɗe sabon dangantaka da hukumar iaea e idan an farfado da yarjejeniyar jcpoa sannan za ku ji cewa shugaban isra'ila na ziyara irinta na farko a ƙasar Turkiyya tun bayan shekara ta 2008 yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka victoria noland ta tabbatarwa kwamitin harkokin waje na majalisar dattawan ƙasar amurka kan cewa hukumar harkokin tsaro na amurka pentagon ta gina wa ƙasar ukraine cibiyoyin makaman ƙare dangi na sinadarin kimiyya a wasu wurare a ƙasar kuma akwai tsoron cewa wa'annan cibiyoyi suna iya fadawa hannun sojojin rasha tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kara da cewa victoria ta ansa tambayoyi dangane da yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine a gaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattawan ƙasar amurka a ranar talatin da ta gabata mataimakin wakilin ƙasar iran a hukumar iaea e ya bayyana cewa da zaran an raya yarjejeniyar jcpoa ta iran iran za ta buɗe wani sabon shafi na hulɗa da hukumar iaea e tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto muhammad riza ibi yana faɗar haka a taron gwamnonin hukumar iaea e da aka gudanar a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin vienna ya kara da cewa aiwatar da alkawulan da iran ta ɗauka ba wani abin damuwa ba ne ya kuma ƙara da cewa iran a matsayinta na ƙasa wacce ta sanya hannu a yarjejeniyar npt za ta ci gaba da mutunta wa'annan yarjeniyoyi ƙaramin jakadan ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana jiran rahoton hukumar ta iaea e dangane da shirin nukiliya ƙasar iran don samun ci gaba a ayyukan da ɓangarorin biyu suka cimma matsaya a kansu daga ƙarshe masana suna ganin mai yiwuwa ƙasar amurka ta ɗauke iran takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata bayan an cimma matsaya a tattaunawa da ake yi a birnin vienna a hali yanzu ƙasar rasha ta sake jaddada cewa ba ta da niyan mamayar ƙasar ukraine ko wargaza ƙasar ko ma kifar da gwamnatin zelensky da take sanar da hakan yayin wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha maria zakharova ta kuma yi watsi da zargin cewa sojojin rasha na kai hari kan fararen hula a ɗan ɓangaren kuma rasha ta ce akwai ci gaba a tattaunawa da suke yi da ƙasar ukraine a halin da ake ciki dai an shiga kwana na goma sha hudu na matakin soja da rasha ta ɗauka kan ukraine domin kakkaɓe ta daga wa'anda ta danganta da 'yan nazi kawo yanzu dai mutane sama da miliyan biyu ne wa'anda suka hada da yara miliyan guda suka tsere wa yaƙi a ƙasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban isra'ila isaac herzog ya fara wata ziyara a ƙasar turkiya wacce ita ce irinta ta farko ta wani shugaban isra'ila cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata a wannan ziyara dai shugaban isra'ila ya gana da takwaransa rajab tayyip erdogan a birnin ankara kuma kasashen biyu na son bude wani sabon babi na dangantaka tsakaninsu musamman ta fuskar makamashi wato maraban wani babban jami'in isra'ila ya ziyarci turkiya tun shekara ta 2008 ne a shekara ta 2010 ne dai dangantaka tsakanin isra'ila da kuma turkiya ta taɓarɓare bayan da sojojin isra'ila suka farwa wani jirgin ruwan turkiya mavi marmara dauke da kayan agaji zuwa zirin gaza a shekara ta 2016 kuma kasashen biyu sun yi yunkurin farfado da dangantaka da ke tsakaninsu sai dai hakan ya ci tura bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya amince da kudus a matsayin babban birnin isra'ila a shekara ta 2017 ana kuma tsammanin yayin wannan ziyarar bangarorin biyu za su yi musayar jakadu a tsakanin su bayan da kowanne ya janye nasa a shekara ta 2018 shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce ya fara haƙuri da buƙatar neman ƙasarsa ta zama memba a ƙungiyar tsaro ta nato a wata hira da tashar talabijin ta abc ta amurka zelensky ya ce ya jima da fara tunanin haƙuri a wannan buƙatar saboda ya fahimci cewa ƙungiyar nato bata shirya karɓar ukraine a matsayin memba ba ya ce kawancin na nato tana tsoron duk wani abu da ake takaddama a kansa kuma tana tsoron shiga yaƙi da rasha dama dai batun ukraine ta zama memba a nato shine a hukumance babban abin da ya sanya rasha ta auka ƙasar ukraine da yaƙi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To ba da aka saurari cikakkun labaran duniya daga bakin tahira amin bari mu kawo muku shin na mu leƙa jaridunmu na yau. Mulega jaridunmu na yau. To masu saurare ba tare da bata lokaci bari mu lalabo jiran da ake bugawa a tarayyar Najeriya da wasu kasashen Afirka inda da farko za mu fara da jaridar nan ta leadership da ake bugawa a Najeriya inda ta kawo labarin cewa 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaro goma sha tara a Kebbi kwanaki biyu bayan sun kashe 'yan banga sittin da uku mataimakin gwamnan jihar ma ya tsallake rijiya da baya a wani harin kare dangi da 'yan bindiga suka kai wa tawagar mataimakan gwamnan jihar kebbi sama'ila yombe a kanya da ke karamar hukumar dangu wasagu sun kashe jami'an tsaro goma sha tara da ke tare da tawagar mataimakin gwamnan wani mazaunin garin kanya ya bayyana cewa tun wajen misalin karfe biyar na yamma ne 'yan bindigan suka dira ƙauyen kanya suka yi taba ta kashe jami'an tsaro da ke tare da mataimakin gwamnan allah ne kawai ya tserar da mataimakin gwamna yombe domin a wannan hari sun nemi sai sun kashe shi amma allah ya tserar da shi sai dai maharan sun kashe jami'an tsaro da dama ciki har da sojoji goma sha uku da 'yan sanda shida zuwan wasu sojin ne sa 'yan bindigan suka arce daga nan sai suka kwashe garawakin 'yan uwansu da aka kashe wani mazaunin yankin ya bayyana wa jaridar leadership cewa mataimakin gwamna yombe ya kai ziyarar jaje ne ga iyalai da 'yan uwan 'yan bangan da mahara suka kashe a harin kwantar baunar da suka yi musu a kwanaki biyu da suka gabata to bari mu leƙa jaridar premium times da ake bugawa a tarayyar najeriya ta kawo labarin cewa 'yan majalisar dattawa a najeriya sun yi watsi da bukatar da buhari gabatar musu na yin gyaran fuska kan dokar zaɓe shugaban najeriya mara buhari ya buƙaci majalisar dokoki ta ƙasa da ta yi gyaran fuska a dokokin zaɓe jim kaɗan bayan rataba hannu kan batun yin gyaran fuska a dokar zaɓe ɗin da aka daɗe ana kai ruwa rana a kai sai dai kotu ta dakatar da 'yan majalisa daga aiwatar da gyaran fuskar jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya ta maka gwamnatin najeriya da ban antoni jan ɗin ƙasa da shugaban majalisar dokoki na ƙasa a gaban kotu domin ta taka burki ga shirin da ake yi na yin gyaran fuska din a dokar zaben ko kuma a dokokin zaɓe din. To idan muka leƙa jaridar ta African News za mu ga cewa ta kawo labarin cewa shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya yi kira da a cirewa ƙasar Zimbabwe takunkumi. Shugaban ya faɗi hakan ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da takwaransa na ƙasar Zimbabwe Emerson Mangwagwa inda ya kira ga masu ƙarfin faɗa a ji a duniya da su cire takunkumin da aka sanya wa kasar zimbabwe domin matsin lamban na cutar da kasashen kudancin afirka har ila yau ya bayyana tankumin a matsayin haramtacce kuma ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da yin shela da kiraye-kiraye har sai an cire takunkumin ƙasashen biyu sun rataba hannu kan yajeniyoyi tsakaninsu na yin aiki tare da suka hada da bangaren siyasa diplomasiya yawon shakatawa da dai sauransu daga ƙarshe kenyatta ya faɗi cewa yarjejeniyar za ta taimaka sosai wajen ganin ƙasashen biyu sun shawo kan ƙaluban da suke fuskanta a ɓangaren rashin aikin yi ga matasa har ila yau jaridar ta kawo labarin cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta zargi sojojin ƙasar chadi da kashe ma zanga-zanga goma sha uku sojin kasar chadi sun kashe akalla ma zanga-zangar lumana sha uku da suka da ciki har da yara ƙanana da kuma wasu mutane da suka halarci jana'iza da aka yi a farkon watan jirin shekarar da muke ciki a gabashin kasar ta chadi bayan barkewar rikici tsakanin wasu alamomi guda biyu 'yan sanda sun kashe wani yaro dan shekaru goma sha biyu da haihuwa a lokacin da suka yi kokarin tarwatsa dubban masu zanga-zangar lumanar bayan da suka yi amfani da harsashi mai rai to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city ta cire sporting lisbon daga gasar champions league manchester city ta tsallaka zagayen wasa kusa da dabda na ƙarshe a gasar zakarun nahiyar turai duk da cewa ta tashi ba tare da samun damar zira ƙwallo ko da guda ɗaya ba ne a ragar sporting lisbon tun a wasan farko na zagaye na goma sha shida city ta yi wa sporting lisbon shigar wuri inda ta zazzaga mata kwallaye har biyar a raga a gida kuma babu wata alama da ta nuna sporting za ta iya zare waɗannan kwallaye har guda biyar da aka zura mata sun tare 'yan su ne bayan sun tare 'yan wasan bayansu ne domin gudun kar a ƙara zaga musu wasu kwallaye masu yawa abin da ya baiwa ƙungiyar ta pep guardiola damar jin ragamar wasan baki ɗaya kenan duk da cewa bata samu damar zai kwalla ba city ta samu kwanciyar hankali yayin da pep ya samu natsuwa wadda ya janyo ya saka golansa na uku scott carson minti 20 ya sauya anderson to ma saurari ƙarshe abin da iya kamo kenan a shirin namu na mu jaridunmu na yau yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gabata shirin nan na duniyarmu a yau tare da sunus ino wunti.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 akwai haɗin baki tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish a hare-haren wuce gona da irin da suka ƙaddamar kan ƙasar ta da ni su sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta jaddada cewar akwai haɗin baki tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish a har-haren wuce gona da irin da suka kaddamar a lokaci guda kan kasar siriya a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta fitar ta bayyana cewa har-haren wuce gona da irin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish suka kaddamar a lokuta makusanta kan kasar siriya a ranakun lahadi da litinin a wannan mako na wannan wata na maris da muke ciki kan yankunan da suke gefen birnin damascus fadar mulkin kasar siriya da suka lashe rayukan sojojin gwamnatin siriya tsararrun hare-hare ne da aka shirya kaddamarwa tsakanin bangarorin biyu da nufin wurga gwamnatin siriya cikin mawuyacin hali da kara tabbatar mata cewa suna nan akan munanan manufofinsu na ganin sun wargaza kasar ta siriya tare da kawo ƙarshen ƙarfinta na soji ma'aikatar harkokin wajen kasar ta siriya ta kara da bayyana cewa gwamnatin siriya ta gargadi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan mummunan sakamakon da zai biyo bayan hare-haren da take kaddamarwa kan kasar siriya musamman hasarar rayuka da take janyowa da kuma rusa cibiyoyin bunƙasa ci gaban ƙasa ƙari da wurga al'ummar siriya cikin halin fargaba musamman ƙananan yara da mata sakamakon yadda take kai hare-haren bama-bamai kan gidajensu ma'aikatar harkokin wajen kasar ta siriya ta jaddada cewa matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kungiyar ta'addanci ta da'ish suke ɗauka na yin hawan kawara kan kasar siriya musamman kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar ta ta hanyar amfani da damar da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashen yammacin turai musamman amurka da wasu ƙawayenta da suke makwabtaka da siriya suke ɗauka kanta ba za su taɓa wucewa a banza ba kuma tarihi ba zai taɓa mancewa da yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila da haɗin bakin ƙungiyar ta'addanci ta da'ish suke cin karansu ba babbaka kan al'ummar siriya ba ba tare da nuna damuwar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ba bayanin ma'aikatar haƙoƙin wajen wajen kasar siriya ya fayyace cewar hakika haƙƙin dokokin ƙasa da ƙasa ne da majalisar ɗinkin duniya magance duwani batun zaman lafiya da amincin ƙasashe kuma ƙasar siriya a matsayinta na memba a majalisar ɗinkin duniya haƙƙi ne akan majalisar da kwamitin tsaronsa su ɗauki matakin kare mata haƙoƙi tare da rashin ɗaukan matakan fuskoki biyu wajen bi mata kadi kan barazanar da take fuskanta da nuna halin ko kula wajen batun kare mata haƙoƙi da yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata gwamnatin siriya a wannan mako ta nuna faifai na bidiyo da cibiyar tsaron sararin samaniyar ta ta nada da ke dauke da yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta harba makamai masu linzami kan yankunan gefen birnin damascus fadar mulkin ƙasar. majiyar rundunar sojin siriya ta tabbatar da cewa hare-haren makamai masu linzamin sun yi sanadiyar shahadar sojoji uku kuma wannan hari shine irinsa na hudu a watan fabrairun da ya gabata kamar yadda majiyar rundunar sojin ta siriya ta sanar da cewa a makon karshen watan fabrairun da ya gabata sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi lugudan makamai masu linzami kan yankunan gefen birnin damascus fadar mulkin kasar inda rundunar sojin siriya ta yi nasarar kakaɓo mafi yawansu amma duk da haka makaman sun janyo hasarar rayuka da na dukiyoyi a ranar litinin ɗin wannan mako wasu fararen hula biyu sun yi shahada sakamakon lugudan wuta da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kan yankunan kudancin ƙasar siriya majiyar tsaron gwamnatin siriya ta sanar da cewa da safiyar ranar litinin na wannan mako sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi lugudan wuta ta hanyar jiragen saman yaƙi kan yankunan da suke gefen birnin damascus da makamai masu linzami inda sojojin siriya suka buɗe wuta lamarin da ya tilasta musu janyewa cikin hanzari bayan barnata dukiyoyin jama'ar yankin kamar yadda hare-haren sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamai masu linzami shida a yankunan gefen birnin damascus fadar mulkin ƙasar da makamai masu linzami a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata suka janyo shahadar sojojin sojojin gwamnatin siriya uku a ci gaba da rawar da kasar amurka take takawa wajen karfafa kungiyar ta'addanci ta da'ish a kasar siriya a bayanin baya bayan nan da hukumar leƙen asirin kasar rasha ta fitar ta tabbatar da rahoton cewa kasar amurka a ƙarshen shekara ta 2021 da ta gabata ta tattaro gungun 'yan ta'addan kungiyar ta'addanci ta da'ish daga yankunan kasar rasha da kuma kungiyar kasashen da suka balle daga tsohuwar tarayyar soviet inda ta jibge su a babban sansanin sojin ta na at tamp da ke garin homs na kasar siriya da ta mamaye domin horas da su dabarun yaƙi da nufin gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin donbass mai tsawon tarihi da al'adu da kuma tattalin arziki a shiyar kudu maso gabashin kasar ukraniya da ake saɓani kan mallakarsa tsakanin ƙasashen rasha da ukrainiya haka hakanan rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar ta rasha ya jaddada cewa hukumar leƙen asirin ƙasar amurka tare da jagorancin runduna ta musamman ta sojin amurka suna ci gaba da tattara mayakan ƙungiyar ta'addanci ta da'ish domin amfani da su a yankin gabas ta tsakiya da ƙasashen nahiyar afirka ciki har da yankunan da suka haɗa kan iyaka da ƙasashen rasha da ukraine sakamakon haka a bayan bullar rikicin baya-bayan nan tsakanin kasar rasha da ukraine shugaban kasar rasha vladimir putin ya ɗauki matakin fatattakan sojojin gwamnatin ukraine daga yankin donbass da nufin kubutar da al'ummar yankin musamman masu goyon bayan rasha daga ayyukan ta'addancin sojojin hayar kungiyar ta'addanci ta da'ish da amurka ta jibge a tsawon shekaru gwamnatin rasha ta bayyana aniyarta ta fatattakan sojojin kasar ukraine daga yankin donbass da cewa shi ne na hana sojojin ukraine da haɗin gwiwar sojojin hayar ƙungiyar ta'addanci ta da'ish na tarwatsa al'ummar yankin donbass tare da gurfanar da duk waɗanda suke da alhakin aikata laifukan zubar da jinin fararen hula a donbass a gaban kuliya mantasabo ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da cewa rundunar sojin rasha ta ɗauki matakin yin lugudan wuta tare da tarwatsa duk wani sansanin sojin gwamnatin ukrainiya da na ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga yankin donbass da nufin kare al'ummar yankin daga wuce gona da irin 'yan ta'adda da gwamnatin da take 'yar koren ƙasar amurka wajen yada mummunar ɗabi'ar ta'addanci da wuce gona da iri kan fararen hula a nashi bangaren mataimakin ministan harkokin wajen siriya kuma babban jami'i mai kula da harkokin 'yan gudun hijirar kasar bashar ja'afari ya jaddada cewa matakin da gwamnatin siriya ta ɗauka na haɗa kai da ƙasar rasha wajen kare haƙoƙinta da tsaron ƙasarta daga bakar siyasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai yana daga cikin dalilan da suka sanya amurka da ƙawayenta suke goyon bayan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa musamman kungiyar ta'addanci ta da'ish kan gwamnatin siriya da al'ummarta a ganawarsa da kafar watsa labaran kasar china bashar ja'afari ya yi gargadin cewa amurka da kawayenta na yammacin turai suna kokarin sake farfado da kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa musamman kungiyar da'ish da jubhatun nusra da ingiza kasar turkiya da 'yan awaren kungiyar kurdawa da na kungiyar sultan murad rumani da suka taka gagarumar rawa a fagen yakin basasar kasar siriya wajen yin amfani da su a rikicin baya-bayan nan da ya kunno kai tsakanin kasashen rasha da ukrainiya da nufin daukan fansa kan kasar rasha da ta taka musu birki akan rikicin kasar ta siriya mataimakin ministan harkokin wajen siriya kuma babban jami'i mai kula da harkokin 'yan gudun hijiran kasar bashar al-ja'afari ya bayyana cewa kasashen yamma suna amfani da mummunar farfaganda kan rasha da shugaban kasar ta vladimir putin irin wacce suka yi kan gwamnatin siriya da al'ummarta al-ja'afari yana mai jaddada cewa bai kamata rasha ta sake fadawa cikin tarkon makirci da karyar kasashen yammacin turai da suke yadawa kan kasar rasha ba domin abin da gwamnatin rasha take yi a halin yanzu shine gyara manya-manyan kurakuran da kasashen yamma suka tabka tun bayan wargaza tarayyar sobiyeti kuma ta wannan salon bakar siyasa ce kasashen yammacin turai da amurka suke son rusa a kasar rasha a halin yanzu da kawayenta musamman syria china iran iraki libya venezuela cuba koriya ta arewa don haka a wannan lokaci kasar rasha ta fito da karfinta domin kare kanta daga hatsarin makircin siyasar yammacin turai da amurka bashar alJafari ja'afari ya kara da cewa a daidai lokacin da kasar rasha take daukan kasashen yamma a matsayin kawaye na aminci su kuwa kasashen yammacin turai suna daukar ta a matsayar babbar makiya kuma kungiyar tsaro ta nato tana kara faɗaɗa mamayarta a gabashi tare da kokarin faɗaɗa shirinta na makaman nukiliya a ƙasar ukraine da take makwabtaka da ƙasar rasha baya ga matakin da ƙasar amurka ta ɗauka na girke makaman nukiliya 150 a kasashen jamus turkiya holland belgium italiya sannan kasashen yamma suke ta kara tallafawa sabbin 'yan nazi a kasar ukrainiya kamar yadda suke amfani da kungiyoyin 'yan ta'adda domin cimma munanan manufofinsu musamman a kasashen musulmi da na larabawa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare wanda hassan barka ya shirya kuma zai gabatar miliyoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ina fata yau ma za ku sake ba mu dama kamar yadda kuka ba mu dama a baya don in faɗi ra'ayina akan abubuwan da suke faruwa a faɗin wannan duniya din baki ɗaya. Da farko dai ina mika saƙon ta'aziyya ta ga shugabanni da dukkanin al'ummar Nijar na A sojan da suka taka nakiya kwanakin baya allah ya ji kansu allah ta'ala ya gafarta musu allah ya sa aljanna ce makoma allah ta'ala ya shirya da na baya su kuma masu irin wannan mummunan aiki allah ta'ala ya mana katanga da su allah ya kare mu daga kowanne irin sharri allah ya tsare ya ɗaukaki wannan gidan rediyo mai albarka mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambeguwa Assalamu alaikum suna na gwani lawan ale game da kura Kano ina so ku bani dama ne kira ga manyan 'yan kasuwa da masu kuɗi eh, da masu hannu da shuni da suwa Allah su taimaka wa al'umma in wannan suke tsananin rashin abinci a ga talakawa wannan suke ba bukata domin kuɗin ku ba da amfani idan ba ku nemi lahirar ku da shi ba domin cewa shi kuɗi ba a kai mutum da lahira da shi to ya kamata ku muna kira ku yi amfani da dukiyoyin dukiyoyinku wajen nema wa kanku makwanci lafiyayye a ranar dahin alkiyama da masu 'yan kasuwa kuma ku yi a tawassali da wannan wata domin sauƙaƙa wa mutane kayayyakin masarufi domin wanne ɗan adam da talakawa za su ci cikin salama to cikin sauƙi to muna addu'a Allah ya sa a wannan kiran namu ya je kunnuwan ku domin sadaka jariya za ku yi ba wai abin za za ku yi ba fatan mu dai masu kuɗin mu da 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki mataki za su bi wannan shawara tamu domin ciyar da al'umma abinci ba karamin abu ba ne musamman cikin wannan wata mai tawowa na watan azumi suna na gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi barkatu sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci iran mai sauraron ku na yau da kullum isu wadatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai jamhuriyar nijar ina so ku ba ni dama yi wani tsokaci a dangance da shugabannin mu na kasashen mu na afirka musamman ma kasashen nan namu nijar najeriya da Chadi da mali to lallai dai wannan hada da ake na kasar ukiran da rasha bai kamata ba a ce kun sa wani abu a bakin ku kun yi magana a kan shi in ban da fatan alheri ganin yadda kasashen ku suke fama da tashi-tashi hankula kuma kawai hankalin bayan kawai koma garin na ma'ana ku yi ta kasashen ku domin ku samu zaman lafiya kasashen nan namu saboda wancan faɗa ne da ya fi karfin ka kawai ka sa mai ido kuma Allah ya kare mu ya kare kasashen mu da duk wata fitina da take mamayar kasashen nan namu duk wanda yake fama ya kamu sabon fitina Allah shiga tsakanin mu da shi na gode ku tashi lahabi magana isu ne wa ɗatti da magana jamhuriyar ne na kira ku da garin birni ne ku tashi lafiya. salamu alaikum muriyoyi masu saurare kuna tare da shi tayar da gana agar jamhuriyar Nijar yau zan ba da ra'ayina dangance da rahoton da aka fidda na ragu yaduwar mayakan boko haramun a cikin kasashenmu na afirka lalle sai mu ce mayakan boko haramun sun rage amma da saurar na akaba saurar na akaba shine cewa eh wannan mayaka na kidnapping su ma yanzu sun zama ma duniya barazana ko in ce sun zame ma kasashenmu na afirka barazana tunda yanzu yau ba najeriya ba kadai hannan wasu sassa na jamhuriyar nijar ba kaso ba za ka shiga domin domin wa'anga 'yan ta'adda da suka yi yawa kuma ya taso ne daga sakamakon rishin ɗaukar ɗaukan musu mataki tun daga harko harko ya kamata irin wa'anga 'yan ta'adda ba sai sun yi ƙarhi bane ake ɗaukan musu mataki tun kamun su yi ƙarhi ake ɗaukan musu mataki irin wa'anga 'yan ta'adda kamar yadda lokacin da shugaban ƙasar Nijeriya Muhammadu Buhari ɗaukan ma 'yan Boko Haram mataki na kai tsaye kuma i cikin ikon Allah an samu an yi nasara to ya kamata su ma a sauya salo wajen ɗaukan musu mataki domin a kawo ƙarshen su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya an samu karamcin mayakan Boko Haram ko kuma raguwar mayakan Boko Haram a kasar mu Najeriya. Sai dai yayin da arewa maso yammacin Najeriya su kuma yan bendaga ke cin su babu babbaka. Duba da irin yadda yan kwana-kwanan nan irin harin da aka kai mummuna hari wanda ya yi sanadiyar kashe 'yan sa kai akalla sama ga 60 saboda haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi ko kuma yana kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi da ya matakin taimakawa iyalan wa'annan mutanen duba da irin yadda aka kashe su a bakin daga da fatar allah ubangiji ya ji kansu da rahama allah ubangiji ya kyautata tamu na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebbi nigeria. To Marilla ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Barin koma gefe hada ku da Tahir Amin domin gabatar da shirin na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirin na ansoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya inda muka yi bayani dangane da ilimi da kuma aiki da shi inda muka bayyana cewa ilimi da aiki da shi kamar tagwaye ne ba sa rabuwa da juna idan mutum yana son samun lahira ilimi kadai ba zai amfane shi ba kuma haka ma aiki cikin jahilci ba zai amfane shi ba da yarda allah a yau a cikin shirinmu na ansa tambayoyi da suka iso gare mu na dangane da ma'anar tarbiyya za mu fara amsa su kamar haka masu sauraro ya kamata ku san cewa hanya mafi dacewa don sanin tarbiyya da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar duniya ita ce komawa zuwa ga alkur'ani mai girma wanda yake kunshe da ɗaruruwan ayoyi wanda suka yi magana dangane da tarbiyya da farko za mu fara da ayoyi na suratu shams inda allah ta'ala yake cewa ina rantsuwa da rana da hantsinta kuma da wata idan ya bi ta da yini a lokacin da yake bayyana ta da dare a lokacin da yake rufe ta da sama da abin da ya gina ta da ƙasa da abin da ya shimfiɗa ta da rai da abin da ya daidaita shi sa'annan ya yi masa ilhamar fajircinsa da shiriwansa lalle ne wanda ya tsarkake shi ya sami babban rabo kuma lalle wanda ya turbuɗe shi ya taɓe cikin suratu shams aya ta ɗaya zuwa goma sha ɗaya a cikin wannan ayoyi goma sha ɗaya za mu fahimci yadda alkur'ani mai girma ya himmatu da tarbiyyar mutum da kuma irin yadda wannan ayoyi suke kiran mutum zuwa ga amfani da abin da ayoyin suka kunsa na tarbiyya da halaye masu kyau da kuma barin halaye marasa kyau wa'annan su ne muhimman darussa da za mu iya ɗauka a cikin wa'annan ayoyi na farko bayan rantsuwa mai yawa wanda yake nuna irin muhimmancin abin da zai zo bayan rantse-rantsen allah ta'ala yana cewa hakika wanda ya tsarkake ta ya rabauta kuma wanda ya gurɓata ta ya taɓe wannan bayan rantsuwa har sau biyar ko shida kenan sai jawabin rantsuwan ya zo da buƙatar mutum ya lizimci halaye masu kyau ya nisanci marasa kyau har ila yau da kiransa zuwa ga tsarkake zuciya ko tsarkake ransa kuma yana masa gargadi kan gurɓata ransa da saɓo da kuma zunubi sai kuma na biyu a cikin wa'annan ayoyi allah ta'ala ya rantse da rana da wata da yini da dare da sama da ƙasa wanda wa'annan abubuwa su ne halittun allah ta'ala gaba ɗaya wato kamar allah yana cewa yana rantsuwa ne da dukkanin halittunsa wato dukkanin wa'annan halittu mun halicce su ne don mutum mutum shine abin nufi da halittar dukkanin wa'annan halittun wa'anda muke gani da wa'anda ba ma gani don tabbatar da wannan allah ta'ala yana faɗa a cikin wasu ayoyin kamar haka kuma ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya daga gare shi yake lalle ne a cikin wancan hakika akwai ayoyi ga mutane wa'anda ke yin tunani cikin suratul jasiya aya ta goma sha uku wannan ayar tana ƙara tabbatar da abin da muka faɗa a cikin maganarmu da ta gabata sai kuma abu na uku lallai abin da allah ta'ala yake nufi da nafsu a wa'annan ayoyi yana nufin ran mutum ne ba wata halitta daban ba saboda inda yake faɗa a cikin ayoyin da yake cewa haƙiƙa wanda ya tsarkake ta ya tsira wanda kuma ya gurɓata ta ya taɓe amma ba dukkanin rai yake nufi ba ba ran dabba ba ko na tsiro ko na wasu abubuwa masu rai ba yana nufin ran mutum ne wanda Allah ta'ala ya ɗora masa ayyukan ibada ya hana shi wasu abubuwa ya halatta mishi wasu abubuwa wanda kuma ta hakan yakan ba shi lada ko ya azabta shi a kansu sai kuma na hudu kalmomin da Allah ta'ala ya rantse da su a cikin wannan ayoyi goma sha ɗaya sun hada da rana dare wata yini sama da kuma ƙasa duk suna ɗauke da ma'arifa wato alif da lam amma kalmar nafsu sai ya kawo ta nikira malamai sun bayyana ra'ayoyinsu daban-daban dangane da wannan amma mafi muhimmanci daga cikinsu shine an kawo kalmar nafsu da nakira ne don girmama ta kamar allah ta'ala yana cewa ya kai mutum ka san kanka duk da cewa ka san abubuwa da dama amma baka san abin da ya fi kusa da kai ba wato ranka ko kanka ya kamata ka san cewa da wannan ran da kike da shi ka zama mafificin halittu gaba daya to masu sauraro a nan za mu da tsaya saboda ƙuran lokaci sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa Shirinmu na ƙarshe shine shirin na maimacin Afirka a yau da kwarakwa rakuwa ji tun a daren jiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai yi dubi ne kan rikicin Rasha da kuma Ukraine wanda aka bayyana cewa idan dai har ya ci gaba zai haifar da matsala ta karancin abinci a duniya. Kuma nahiyar Afirka tana daga cikin waɗanda za su shiki game da wannan rikicin da tuni ya haifar da tashin farashin man fetur a duniya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla a yayin da rikicin rasha da ukraine ya shiga makonsa na biyu wanda tuni ya riga ya haifar da tashin farashin mai a duniya da kuma tsadar rayuwa ana fargabar cewa lamarin zai shafi har da nahiyar afirka wacce dama wasu yankunan ta ke fama da matsalar karancin abinci To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Alhaji Shu'aibu Idris wani masana harkokin tattalin arziki daga birnin Abuja na tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayar sa ko ta yane wannan rikicin na Rasha da kuma Ukraine zai shafi tattalin arzikin Afirka. To wato kasan da yanayin yadda duniya san za ce ta zama gari daya kuma ta bai daya wato an san mun ta kotu na. a duk lokacin da misali dan yatsa guda ɗaya ya samu rashin lafiya ko rauni to gangan jikin ma ba wai za ta tsira ba ne ma'ana za a ji zafi ta ko'ina a wannan rikici tsakanin ƙasar rasha da ƙasar ukraine ya shafi duniya ne baki ɗaya ko ba komi in ka tsaya kawai akan ababe guda biyu da farashin man fetur da farashin gas A babu wata ƙasa wanda za ta ce 'yan ƙasar da ba su amfani da ko iskan gas a dafa abinci ko iskan ga a dumama ɗakuna ko kuma a man fetur dinnan da ake samu a sa a motocin shiga ko kuma man diesel da ake amfani da shi a sa generator to farashin man nan ya tashi yanzu da muna ana samun dandamai guda ɗaya akan dala saba'in yanzu yau mun wayi gari gangan mai ta tashi da wajen dala ɗari da ashirin kusan dala ɗari da talatin kaga ah, duk inda ɗan adam yake duk tebur adama ne mai amfani da wato ah, makamashi na man fetur ko na diesel to dole wannan ah, hawan farashin hawan farashin ya shafe shi to kaga ko a shi Ukraine dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen fitar da alkama a duniya wanda ake ganin cewa idan amfanin gona ya gaza kuma aka takaita fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje saboda rikicin ƙasashen Afirka da dama za su je ki. Koya Alhaji Sha'abu Idris ke kallon wannan batu? To kasan eh, kamar na faɗa maka duniya ta riga ta zama da ɗaya. Ah, nahiyar ah, wato tarayyar hada da kasashen ingila jamus da kuma su kasashen da suke makwataka da rasha suna noman alkama da masara kuma a duniya kamar kasar ukraine tana fitar da alkama kusan a duniya ita ce kasar ta kuɗi ne ko kuka ta take fitar da alkama rashin samun dama jiragen ruwa ta shiga kasar ukraine ko kasar rasha su fitar da alkaman nan zai sa farashin alkama ya tashi kamar yadda rashin samun isasshen man fetur ko iskan gas daga kasar rashi ya sa farashin mai ya tashi farashin alkama farashin masara a duniya zai tashi to kamar yadda ka sani daga ina muke samun biredin da muke ci daga alkama saloniyar ingil suna cin biredi a ni kasar kasa talaka ni ma ina cin biredi mai tura amalanke yana cin biredi idan farashin alkama ya tashi a me zai shafi farashin biredi dole zai tashi ya ana amfani da eh, masara a ƙasar ukraine To sai dai kuma akwai masu cewa hauhawan farashin man fetur na iya samar da ƙarin kudaden shiga ga manyan masu fitar da mai na nahiyar Afirka irin su tarayyar Najeriya da kuma Angola waɗanda za su iya sayar da hajojinsu a farashi mai tsada a kasuwannin duniya. Eh, wato eh, lokaci duk abin da da daɗi a ga wato kishiyan ah, eh, yana magana ne a kan rashin daɗin abin da wannan yakin ya haifar in ta dubi kuma ne alfanun yakin wato ya kira shi da wani alfanu amma kuma akwai wasu wanda yake samun wasu rashin wasu ne rashin wasu kuma samun wasu ne wannan yakin ya sa farashin mai ya tashi mai na baka daga dala 65 zuwa wajen dala 150 kuma ana ganin in ba an samu matsala ba farashin man zai iya kaiwa ko ta ganda ɗaya zai iya kaiwa dala ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku ƙasashen da Allah ya albarkace su da man fetur suna haƙowa suna sayarwa za mu iya cewa su kakarsu ta yanke saka saboda ai za su samu kayan da za su sayar kuma su samu kuɗaɗen shiga amma waɗanda suke da karfin haƙowar kenan kamar zaman Najeriya an shiga wani halin kakalika saboda a'a dokar nan ta kula da ainihin sarrafa mai mun yi zai shekaru goma sha uku kafin a aiwatar da ita manya manyan kamfanoni da ya kamata su saka hannun cari don da inganta yadda za mu haƙo da man fetur din sun yi tabarin sun rika hannun sun daina saka hannun jari saboda haka yanzu muna ci muna da ni da najeriya ta kan fito da ta kan jima dai da tattalin arzikin duniya ya jiki sosai idan aka yi la'akari da annobar cutar corona da ta dagula al'amura a duniya sai kuma wannan rikici na rasha da kuma ukraine to ko menene mafita game da wannan hali da aka shiga wato a duk lokacin da aka ce wani sashi na duniya ya samu matsala ko a maganan annoba ta cuta ko maganan girgizar ƙasa wanda ya shafi sha'anin yau da kullum na ɗan adam wanda kuma yadda duniya kamar yadda ce tana sarƙaƙiya ko ina da ina a haɗa ake to dole ababen nan guda biyu suna nan wasu su ji daɗi wasu samu akashin jin daɗin kaga yanzu wannan farashin mai da da ya hau zai iya jawo hauhawan farashin abinci farashin sutura farashin duk wani abu da ka sani saboda ne da me ake sharrafa misali auduga ta zama rigar da kasa ko da muke sawa muna rufe suturar mu da me ake sarrafa mai da ake samu ko a shafa ko a yi tsari ko sauransu kaga a da sakatiyar da an ce cewa man fetur ya hau yanzu misali a nan najeriya jirgin sama da muna shiga an tashin je ƙauyen mu kaduna jihar kaduna dubu ashirin da uku ashirin da biyar nake biya yanzu ɗan gasa jibi da suka wuce ya shiga jirgi ya koma dubu hamsin da biyu kaga nan kawai ya tashi haka kusa komai zai tashi kenan a sheko za a iya samun hawa farashi idan aka samu hawa farashi aka samu hawan wato kudin ruwa da ake karba daga hannun wanda aka ba bashi wannan zai iya kawo tattalin arzikin duniya ma ya gurgurce saboda wannan aikin saboda wannan ya ce wannan ya kuma in tattalin arzikin duniya ya gurgurce za a iya samun matsalan rashin aiki saboda kamfanin da yawa za su iya mutuwa in kamfanonin nan ko suka mutu ko suka rage ma'aikata kaga za a kara samun yara a kan titi wanda ba su da aiki saboda haka wannan ba ƙaramin bala'i ba ne kamar yadda annoban corona ta afka ma duniya ta kawo cikas a yanayin tattalin arzikin duniya wannan ma yakin yana iya kawo cikas a wato lamarin tattalin arzikin duniya baki daya kuma ba wani wanda za a ba wata kasa da za ta ce wai ita yau ta hau tudun nasiya ne. to kamar mu ne ne mafita daga karshe eh, alhaji. to mafita sulhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya ce a sulhu khairu insha Allah wato sulhu alheri ne farko a ƙasar Amurka da tarayyar Turai sun iza a ƙasar Ukraine abin da mawakin na mamman shata ya ce yan ah, mata kun kiza ne kun kasa fidda ne sun ta sun kuma gaza fidda ta saboda haka inda da ji inda shugaban kasar su ke ci tunanin shi ne ya ce shi sai ya shiga kungiyar tsaron nan ta nato ya ake shi a alaji babu yadda za a yi ka ce muna son zauna lafiya misali kai ka kasar kuna zama lafiya ka ce za mu kwanta ko kuma ce ce kwanta kai bacci ya za ka yi kwanta kai bacci haka ba su bacci kai kai kai bacci da iyalan ka rufe kan ya kake wallahi saboda haka kasar ukraine ta ce za ka shiga wannan tarayyar tsaro ta nato a matsayin kuma tana tana um, kusanta da ƙasar rasha yaya rasha za ta yarda cewa a zo a girka mata makaman ƙara a kofar gidanta a ce kuma ta zauna lafiya

wani masana harkokin tattalin arzikin kasa da kasa daga birnin Abuja na tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. To ma saurare duka duka iya abin da ya sauke kenan a cikin shirin gan lokacin a haramu sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu dauki wasu shirye shirin amma kafin na amma din Tahir Amin da ya kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya.